to jama'a dare yi tafiya ta yi tafiya za mu dakata ana amman dai kun ji wa'annan ajandodin nasu guda goma sha tara amma wa'annan ajandodin da kun ji mun tsagullo mun zo mun gaya muku abin da suke faɗa cikin wa'annan gurup gurup ɗin nan nasu duka ba su ne manufarsu ba manufarsu abu biyu ne kadai manufa ta farko dai shine ruguza addinin musulunci a arewacin Najeriya manufa ta biyu shine ruguza arewacin Najeriya kanta me yasa nake haka saboda da jin wa'annan ajandodin da kuka gani kuma wanda ke bibiyar su yake sauraren su yake jin abin da suke faɗa zai gano cewa manufarsu shine a ruguza arewacin Najeriya kasancewar arewacin Najeriya su kudu suna kiyayya da ita sun buga sun buga sun ga sa iyawa da ita idan aka zo wajen zaɓe aka ce dan kudu ya hito dan arewa ya hito wallahi dan kudu bai iya cin Najeriya dole dai sai dan arewacin Najeriya zai ci idan aka ce wannan kirista ne wannan musulmi ne aka ce ayi zabe ba shakka musulmi zai ci zabe ba kirista ba cin zabe a Najeriya haka in kaga an ce dole sai dan kudu ya ci to sai dai a ce in su kadai na za a yi zabe wannan kan dole ya ci tunda babu dan arewa amma da za a hada su ba yadda za a yi ɗan kudu ya ci saboda an hi su yawa an hi karfin su haka kuma ina ka ce ga kirista ga musulmi dole dai musulmi shine zai ci to wannan ya ɓata musu rai za a yi su ruguza arewacin Najeriya shine sai suka fara fitowa da wannan abun sai kaga suna tsokanar mu suna kashe mu a can kwashin bai yi ba suka shigo suna tallata muna addinin su na kiristanci ba mu karba ba fulani sun ki karba hausawa sun ki karba wanda su ne manya-manyan kabilun arewacin Najeriya ba su karɓa ba to ya za a yi yanzu su zo su haɗa kanunmu guri ɗaya a gara kanunmu mu rinka yaƙi wa junanmu mu mu ruguza kanmu mu ruguza arewacin najeriya to wannan ita ce ajanda su ta farko ajanda ta biyu kuma ita ce addinin musulunci ya samu karɓuwa ya samu gindin zama arewacin najeriya shi yasa wa'anda ma arewacin najeriya da ba abba musulmai ba wayanda a jahohi arewacin Najeriya amma ana ganin wayanda ke ciki ba musulmai ne ba yanzu musulunci na nan na cin su kamar yadda kasan gobara na cin gari musulunci na nan na cin su Jos ana cewa arna ne ke can yanzu ga su can musulmai sun canye su Jos sun ta yaƙin musulmai sun ta yaƙin Hausa Fulani sun yaƙe su sun kasa cin galaba a kansu ƙarshe sai suka dawo suna yaƙin fulani fulani suka ɗauka musu mataki aka ji aka ragargaza su suka gane ba sa iyawa da fulani daga nan suka ja birki suka dawo sannan aka zauna lafiya a a a plateau a Jos yanzu Fulani sun yi ƙarfin su a can duk da su ne saboda an maishe mu kidahumai an maishe mu dolaye yau irin Jos da 50% ko mu ce 65 ma percent 65% musulmi ne a Jos yau wai a ce wai ba a gwamna musulmi a Jos. Jos a ce ba a mataimakin gwamna musulmi a Jos. Jos ɗin nan da musulmai sun yi kiristoci yawa fa, amma kuma haka muka zo muka ruhe baki muka kyale musulman mu suka yi shiru saboda kida humanci, saboda rashin sanin ciwon kai, saboda rashin sanin abin da ke da wato cutarwa gare mu. Ana cuta muna sai muka yi shiru muka kyale. Yanzu sun ga ba su sun yi wannan sun ga ba su da galaba a wannan gurin an sake dawowa Benue yanzu 50-50 muke amma ba mu isa a ba mu ko ciyar mana local gamman ba a kiristoci ne duka sun bi mu suna yaƙi mu muna buɗe da baki muka ƙyale. har yanzu ta kai yanzu kuma kokarin suke masu haɗa mu don in suka fito gaba da gaba tsakanin mu da su hausawa mu fulanin mu su ko su fito can da dukkan kabilun da za su ɗobowa su ce za su zo su yaƙe mu wallahi ba su iyawa da mu to ya za su yanzu su ba sa iya yaƙi mu amma za su iya haɗa mu wa buwa juna mu haɗa bahaushe da fulatani a yaƙi eh, suna gehe suna kallo to sun ci nasara wannan shine babban manufarsu ita ce babban manufarsu to kuma sun ga duk wannan ba ta yiwa to shi eh, wato sun sun biyo eh, wa'ancan ba sa yiwa to ita ce wannan ajanda tasu ta ruguza mu ruguza mu na addini ruguza mu na arewacin Najeriya karka daɗa karka kara wa'annan manuwayin duka da kuka ji na ambata muku kuma mun biye su tiryan tiryan muna mun yi bayanin su tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha tara nan to a karshe dai za su koma biyu ne ruguza mu ruguza addinin mu Allah ka raba mu da makiyan Allah makiyan addini maguzawa kiristoci ƙungiyar kan mai yaƙin mu zahiran wa batinan Allah ka yi muna maganin su kuma da yarda Allah ba za su ci nasara ba da yarda Allah ba za su ci nasara ba ba haushe albarka ba yadda da wannan hudu ba ta shedan ba fulati ne albarka ba yadda da wannan hudu ba ta shedan saboda ka ba za ku iya ba da yarda Allah amma muna kira gare ku in kuna buƙatar tallata addinin ku ne yadda kuka ga wa'annan malama addini na tallata addinin su suna karantar da addinin su cikin lumana kuma ku je ku ci gaba da karantarwa in wanda ya ga dama addinin ku yake so sai ya bi ku ba mu da matsala wanda ya ga addinin ku baya da kyau baya bai da matsala muna kira zuwa gare ku ku rinka kira zuwa ga addinin ku ku bari mu ma mu ci gaba da kira zuwa ga addinin mu muna kira zuwa gare ku yadda kuka san kabila ku kuna son ta to mu ma kabilun mu muna son su muna son Hausawa muna son Fulani babu kabilar da ba ma so saboda ka ba ma yadda a ci muna zarafi ga wata kabila ba ma yadda da wannan ku tsaya bisa ga taku kabila ba mu ci zarafin kabilar ku ba ba mu ci zarafin addinin ku ba ba ma zagin annabin ku ku ba zagan muna annabin mu ba ma zagin malaman mu ku ba zagan muna malaman mu ba ma zagin sabban annabi Isa da annabi Musa ku ba zagan muna sabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ma zagan muku fassocin ku ku ba zagan muna mujaddadi ba ma zagan muku malaman mu ku ba zagan muna malaman mu na addinin musulunci muna son kabila mu yadda kuke son taku kabila muna son fulani kamar yadda muke son wato bahaushe muna son hausawa muna son fulani ba ma son wanda zai zo ya ci zarafin bahaushe ba ma son wanda zai zo ya ci zarafin bafulatini saboda haka kowa ya tsaya akan kabilancinsa wallahi idan matsalar kabilanci ake ba ku isa ba wallahi babu kabilar duk afirka wadda ta isa ta yaƙi da fulani ta ci nasara ina gaya muku nan duk gamin gambiza ne ake yi a dobo wannan kabila yamuri a dobo wannan kabila ido a dobo wannan bakatafe a dobo wannan eh, bayarbe a dobo wannan kaza a dobo wannan rubabben bahaushe a ce za su zo su yaƙi fulani dukkan harhaɗa su gaba ɗaya wallahi ba sa iyawa ina tabbata maka duk ƙasashen afirka gaba ɗaya babu kabila ɗaya da ta kai fulani kuna ji kun ta kanku na ji kuna faɗa a group ɗinku cewa ai yanzu gashi nan duk kasashe Afirka ana yaƙi da Fulani ana yaƙi da Fulani an ci nasara akan su wallahi ba mai yaƙin kabilanci yake ba ba mai cin nasara akan yaƙin kabilanci amma in kuna iyawa ga hili ga mai dokin. Fulani suna nan daram akan rike da madafun iko suna nan daram akan rike da ilimi da karatu da karantarwa suna nan daram a ƙasar Najeriya suna nan daram a niger a Sudan suna nan daram daram Sudan asalin ta ma in kun koma ma tarihi don naji kun tsallaka kun je can Sudan kun samu wasu rubabbun Hausawa su ma kuna ganin cewa suna nan suna fitowa ka ji mutum yana hausa ma ba ko ba haushin kore albarka ba wai yana sukan Fulani je ka bincika Sudan can ne ni PhD digiri dina na uku a Sudan ni shi na tabbata ma da cewa asalin kasar Sudan ma in ka je ka bincika Fulani ne larabawan da kuke gani cewa kuna ce musu larabawa ne ba larabawa na ba fulani ne wallahi fulani ne ka kalli jikinsu ka kalli jikin larabawa ka gani ka kalli jikinsu ka kalli fulani ka gani ka kalli jikin fulani ka gani in ba su da alaka da fulani a'a saboda kawai ana son larabawa shine suka kama jingina kansu zuwa ga larabawa har suka zan larabawa wallahi fulani ne su ne rike da kasar sudan wa'annan larabawa da kuke gani fulani ne su ne rike da kasar naje Ah, aka shirya wata dina a Sudan ni halarci wannan dinar muka zo muka wanda ya tafi da ni wani bahaushe ne ɗan asalin ƙasar Jega a jihar Kebbi shi kuma yana can a Duwaim yanzu shi ne muka je tare da shi a motarsa muka halarci wannan dinar muna eh, cikin wannan dinar sai shi bahaushen da ke ya san matsayina sai kira wannan wanda ya shirya wannan dinar alhajin da ya shirya dinar sai ya ce mai kasa wannan ya ce bai san ni ba sai ya ce ma ya ce mini kasanci nike ban san shi ba ya ce to ba fulatani ne amma baya jin fulatanci da ya ce min fulatani ne sai ni ce ba fulatani ne ya ce ba fulatani ne sai ni ɗauka cewa yana ma jin fulatancin sai ya ce ai bai jin fulatanci sai dai mu yi magana da communication da shi da larabci yana jin larabci amma baya jin fulatanci baya jin kuma hausa amma yana jin larabci yana jin gargaliyan nan tasu to da dama haka za ka same su a can fulani ne ba sa jin wani yare in ba larabci ba amma fulani ne su ne ke da kasar su ne ke kasar da kasar su da saboda ka a kasashen afirka gaba ɗaya ka je mali ka je uh, cameroon ka je burkina faso ka je cote d'ivoire ka je duka waɗannan kasashen duka za ka samu yan uwa fulani suna nan rike da su ba za ka iya yakar su ba in ka ce za ka iyawa kuma bismillah ka gani